na farko dai babban cigaba shine kasancewar ƙasar ta zauna ba ta wargaje ba domin shine babba eh. an samu rigingimu da yawa waɗanda mutane da dama sun yi zance sun yi zaton daga wannan ƙasar za ta wargaje amma ba ta wargaje ba kin ga tun kafin ma a samu mulkin kai eh. akwai zancen maganar mulkin kai da shifu na ya kawo a alif da ɗari tara da hamsin da biyu yace a bada mulkin kai a lokacin mutanen arewa suka ce a a a ba da lokaci sai an shirya wannan bai wa mutanen kudu daɗi ba har aka shirya aka dinga jifansu sai da aka raka su zuwa kaduna hmm. amma muka tsallake wannan aka koma aka so tattaunawa yadda za a samu mulkin kan sosai ne eh. aka dinga taro a Najeriya da Ingila a da hamsin da takwas ko da bakwai ne aka samu rikici na census hmm. idayar mutane eh. mutane da yawa sun yi zaton a wannan rikicin kasar ma za ta wargaje. Hmm. Allah da ikon sai sa maka tsallake rijiya da baya an zo an yi zaɓe na alif da ɗari tara da hamsin da tara zaɓen indifenda eh. wanda ga shi za a samu ba wata jam'iyya da ta sami cikakken majority da za ta iya kafa gwamnati hmm. dole sai an haɗin gwiwa mpc ta fi samun kujeru amma bata samu kujerun da za su sa ta iya kafa gwamnati ita kadai ba dole sai an hada da wata jam'iyya a lokacin wasu mutane suka dinga tunanin ko da ncnc da action group su hada kai masu hankali suka ce idan kuka yi haka <laughs> kun ware arewa arewa kuma ita tafi yawa eh. kuma a zaben ita tafi yawan kuri'a ko kuma kujeru a majalisa wannan zai ba da dama su masu za su balle daga ƙasar aka daidaita aka haɗu da ncnc da mpc suka kafa gwamnati hmm. muka sake tsallake rijiya da baya biyu an yi zaɓe na da sittin bayan an yi shekara biyar da samun independence to aka zo aka yi wannan a wannan zaben aka samu rikici manyan jami'oyi da ncnc da action group suka ce ba za su shiga zaben ba ba su shiga ba da su da mataimakansu su nefu da unbc sai mpc da jam'iyyar akin talawar da ya kirkiro bayan ya rabu da action group undp hmm. suka yi zaɓe suka ce sun ci zik yana shugaban ƙasa ce ba zai kira kowa ya kafa gwamnati ba hmm. abin ya zama da da rikici ƙasar ya zama tana nema ta ruguje a nan ma aka tsallake aka zo alif da tara da sittin da hudu da sittin da biyar ne lokacin da za a yi zaɓe na jihar yamma inda aka dinga kone-konen nan ƙasar ta kai kamar zaɓe ta ruguje wayannan suna cewa wai wannan ne ma dalilin da ya sa aka yi ku alif da sittin da shida to wannan ni na sani a akan cewa prime minister ya yi kokari ya ce a kashe gari zai yi magana a majalisa ya kafa dokar ta ɓaci ya nada santoma hmm. in ya so al'amarin ya zo ƙarshe in allah da to wannan maganar da bai yi ba kenan domin a cikin daren aka tafi da shi kuma allah ya ikonsa allah ya gafarta masa Allahu mun tsallake wannan. kuma aka zo aka yi ba yaƙi hmm. ba a taɓa yin yaƙi a wata ƙasa ba kamar yadda muka a najeriya ƙasar ta dawo ta zama yadda take a da allah cikin ikonsa bayan yaƙin da aka yi na biafra najeriya ta zo ta zauna da gindinta eh. aka yi wa juna afuwa to a nan sai ce lalle an yi abu an ci an samu ci gaba an samu ci gaba daidai gwargwado to babu shakka da haka muke yanzu wani ke faɗa min ke cewa mutum goma ne da za su wuce da karfin jarida wajen mutum takwas duk ba su da takalmi <laughs> to yanzu ko ba haka ba ne